الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والنزيز ومجلس النبي كينان أتكن ون منظومة وتعقمة تاكيدا الراصد في فقه المقاصد نبض مالمي الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله تعالى a majalisunmu na farko mun yi shimfiɗa sannan kuma mun karanta baitota guda biyar daga cikin baitota saba'in da tara na wannan manzuma ta wannan malami Allah ya saka masa da alkhairi kai tsaye ba sai mun yi muraji'ar abinda muka yi ba domin ba a daɗe da yi ba ai ko ko manta yawwa to kai tsaye za mu tafi baiki na shida yanzu za a bayan wancan ya faɗa mana المقصد الشرعي العام المقصد الشرعي العام جلب المصالح ودفع المفاسد شريعة musulunci asalin abin da ta zo ta yi kenan to wannan manufar babba to an kasa ta kuma gida-gida to yanzu wannan gida-gidan su ne zamu ci mala yace aslun wa hibbuddini a'zamu maksidi min ajlihi harumat zara'i'u shirkati aiban wa hurrimat al-ma'asi kulluha wa kadhaka hurrima ma yaqulu li bid'ati فجميع ما هو محدث في ديننا ما محدث بني فجميع ما هو محدث في رد بنص, رد بنص كتابنا وبسنة ولأجله نزل الكتاب وأرسلت رسل الهدى من ربنا بالدعوة وجهاد أعداء الورى من أجله ولحفظه أمرت بحد الردة ما الذي فار بياني أكن المصالح الضرورية المصالح الضرورية wanda muka ce malamai suna da mazhabobi uku a kai wasu suka ce guda biyar ne su suka fi yawa wasu suka ce guda shida ne wasu kuma suka ce sun wuce shida a cikin malaman da suke ganin sun wuce shida akwai babban malamin usulul fiqi babban malamin fiqhun mazhabin malikiyya al-imam al-qarafi a cikin littafin sa tanqihul fusul fi sharhi muqaddimatil mahsul ya tafi akan cewa maƙasar shari'a ad-daruriyya ba biyar bane ba shida bane sun wuce haka amma dai wani abun ban mamaki Allah ya gafarta masa bai lissafa kuma sauran to shine malamin nan zai fara lissafa mana sai ce aslu asali wa hibbu tsara addini a azamu maqsidi tsara addini shine mafi girma daga cikin manufofin shari'a domin Allah ta'ala ya faɗa mana dalilin halittar mu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu saudaka al maqsid al a'zam li khalqi al ibadi huwa an ya'budu rabbahum subhanahu wa ta'ala babban manufar da ta sa Allah ya halicce mu ita ce mu bauta masa sannan malaman tarihi suna cewa an shiga birane manya-manya amma ba a ga waɗanda suka zama mundarita waɗanda suka rushe amma ba a ga asarul Aswak ba ba a ga gurabun kasuwanni ba ba a ga asarul kusur ba ba a ga gurabun benaye na na fadojin sarakai ba amma ba a taɓa shiga wata daula da ta rushe ba illa wa fiha atharul ma'abid ta ce akwai gurabu na bauta a wajajen bauta shi yasa ko dai ya zama an wa Allah ko a wa banza ita ce ka'ida amma a ɗabi'ar yadda Allah ya halicci mutum to baya iya zama baya bauta ba yadda za a yi ɗan adam ya zauna baya bauta shi yasa ko bauta wa Allah ko bauta bautawa wani yasa za ka ji malin ibn taymiya rahmatullahi sai ka je yana cewa fa minhum abidur rahmani wa minhum abidul awsani wa minhum abidul jilmani wa minhum abidul niswani ya ta lissafa maka wasu nuna amma dai dan adam ba zai zauna ba yi da addini ba shi yasa al-mulhidun waɗanda suke cewa ba addini ai su ma addinin sabo suka kawo yi mana afa ra'aita man ittakhadha ilaha hawahu kage ittakhadhu ilahum hawahu sau da ka tsara addini shine mafi girman manufa a cikin shari'ar musulunci min ajilihi harumat zara'i'u shirkati saboda tsara addini ne ya zama aka shar'anta aka haramta zara'i'u shirkati da hanyoyin da za su kai zuwa ga shirka az-zara'i'u jam'u zari'a wadzari'atul wasilatu tariqatu sabi hanya da ake bi ita ce ake ce mata zari'a da haka aka haramta duk abin zai kai zuwa ga shirka duk wasa'il musila ila shirk muharrama duk abin zai kai ai shirka to haramun kun fara ganin manufofin ko yanzu idan aka tambayi mutum me me yasa aka mecece mecece manufar haramta shirka da kuma hanyoyin da za su kai zuwa gare ta sai a ce maqsidu hizzi manufa ta tsara addini domin ba za ka tsara addini ba idan baka hana shirka ba duk al'ummar da aka kyale ta ta shirka to an ce addinin ta ya lalace ba ta da addini ce aidan wa hurrimatil ma'asi kulluha saboda a tsara addini kuma aka haramta alma'asi kulluha dukkan sabo aka haramta domin idan akwai sabo to babu addini yanzu ma ya taba ya gama karanta faɗa mana cewa daga cikin cututtukan zuciya akwai maradu shubuhat akwai maradu shahawat shirka tana koma zuwa ga maradu shubuhat su kuma nau'ukan sabo su zina su liwatsi su shan giya su caca su ludo su waye ga sunan ma'asar al-ma'asi kaba'iraha wa sagha'iraha dukkaninsu su kuma suna karkashin me suna cikin fitnatu a shahawat shi ya sa wal iyadu billah Allah ka tsare mu kana iya samun iya samun malami a ciki in kana iya samun malami a asi saboda nan me ittabaha a shahawata yanzu ba shi shubha yake da ita ba ya san haramun ne amma kuma yake aikatawa saɓanin mai bida'a me yake tsammani yake yi ai yana jin ma sai ce ya fi ka san annabi yi kai da kake rike da sunnar manzo Allah sun sai ce kai makiyin annabi ne shi masoyin manzo Allah sallallahu ne shi da yake bid'o'i kaga bu ke wa kadaka hurrima ma yaqulu li bid'ati haka nan ma aka haramta ma yaqulu duk abin da zai zama makomarsa libida'atin ya kai ka zuwa ga bida'a shi ma aka haramta shi ya sa ka guji samar da wata ibada sabuwa fil bijinsi ka samar da ita da wani jinsi sabon jinsi wanda ba ka da nassi ba ka da magabata a kansa ka guji samar da wata gid'a da wata kaifiyya wani yanayi ka guji samar da wata ibada da wata kalmiya a ce ga wani adadin da za a riƙa yi ka guji samar da wata ibada wanda za a yi ta bi makaniya a samar da wani wuri a ce in ba a wannan wurin ba ba za a yi ibada ba duk sai ka guji wannan Haka nan ka guji samar da wata ibada bi zamani ya ce waɗannan alhaifiyat sai ka tsare su in ba haka ba za su kai ka zuwa ga bid'a to kun ga waɗannan duk a ƙarƙashin ne hibzuddi saboda a tsara addini aka samar da waɗannan hukunce-hukuncen fa jami'u ma huwa muhdathun fi dinina duk abin da ya zama kagagge ne fararre ne a cikin addinin mu raddun bi nassi kitabina to an mai da shi ga mai yin sa Allah ba zai ansa ba raddun ay mardudun nan utlika al masdar wa urida bihi ismul maf'ul eh raddun ay mardudun فكأنه يشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو إيه رد وقال شيني رد أي مردود على صاحبه تدق دليل منفر manufar a tsara addini ita ce ta sa aka haramta waɗannan ababa shi ne raddun bi nassi kitabina an mayar wa da mai shi da nassin alkur'ani wa bi sunnati hakanan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ba ruwan shi da bid'a da mutum ne am lahum shuraka'a shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zam bihi Allah ka gani shine wannan wali ajlihi nazala al-kitabu kuma saboda a tsara addini ne Allah ya saukar da littafi littafi ya sauka alkur'ani mai waɗannan surorin da ayoyin da harfa wanda ake haddarsa ake koyan karatunsa ake tafsirinsa saboda a tsara addini aka saukar da shi wa ursilat rusulul huda kuma aka saukar da aka aiko manzannin shari'a saboda a tsara addini shi ya sa aikin malami mafi girma shi shine tsarewa mutane addininsu tsaro mafi girman aikin da hukuma da ake zaɓa a ƙarƙashin tsarin Allah take yi shine ta tsare mutane addinin su alladina in makkannahum fil ardi aqamu as-salata wa atu az wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi aqibatu al-umur shine wannan to kun ga duka wannan min rabbina mu ya aiko su bidda'a da'awati domin su da kira su zo su yi kira saboda a addini ne duk saboda tsara addini malaman ku haddace wata ka'ida guda biyu duka waɗannan maqasid ɗin, malaman suna cewa hibdu daruriyati wujudan da hibdu daruriyati adaman Hibzud daruriyat ko hibdu maqasid mutsir maqasid gabaki da hibdu maqasid wujudan wasu ababe da shari'a ta samar domin tabbatar da manufofinta akwai kuma hibzu almakasi da adaman akwai kuma ababan da shari'a ta rasar da su ta hana a yi su saboda me saboda su tsara waɗannan manufofi yanzu mun kalla za mu ga wasu wujudan ne wasu kuma adaman ne an shar'anta tauhidi saboda tsara addini ya zama wujudan ko adaman wujudan an hana shirka saboda a tsara addini wujudan au adaman kaga adaman ne an yi umarni da karantar da sunna da yaɗa ta da tsare ta saboda tsara addini wujudan aw adaman kaga wujudan an hana bid'a da kira zuwa gare ta da yaɗa ta saboda adaman ne ba wujudan ba an yi umarni a yaɗa littafan sunna a kan a yaɗa su an yi hani kuma da yaɗa littafan bid'a haramun ne sai da littafan bid'a kai tsaye mutum ya zo yana sai da littafan bid'a yana yaɗa su haramun ne wanda ya halatta ya shine wanda zai karanta don ya san ɓannar da ke ciki amma ka nan ka zuwa kana siyar da mu mutane domin su halaka wannan haramun kake aikatawa wannan ita ce fatawan malamai wa jihadu a'da'il wara min ajlihi sannan kuma jihadi a yaƙi makiya na mutane na musulunci min ajilihi duk saboda tsara addini aka samar da jihadi wal hibzihi umirat bi haddin riddati kuma saboda a tsara addini ne aka yi umarni da haddin ridda man baddala dinahu faqtulu duk saboda a tsara addini ne kuna ganin manufofin suna fitowa ko kowane hukunci yanzu muna jin manufarsa me yasa aka samar da hukuncin ridda saboda a tsara addini تغى الدين تكمي المقاصد الضرورية هذا شيني وانا توحك جهادي شيما ينزو شي جهادي شي عدما او وجودا وجودا منا با شعن تاشع كيبا شي كما اتكما ردفا وجودا او عدما هذا عدما ايه rajamani amma kuma haddar ridda da aka samar shi kuma ya zama mai wujudan ya wadaman wujudan <laughs> to kage su ne waɗannan wali ajilihi fal ilmu ma'amurun bihi talaban wa ta'aliman bi a'la rutbati sai ya ce wali hibzi wali ajilihi fal ilmu ma'amurun bihi saboda addini ne fal ilmu ilimi ma'amurun ya kai umarni da ilimi duk saboda a tsara addini domin addinin ba a yin su a bisa jahilci ومن بغير ومن بدون علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل mutumin da ba da ilimi yake aikinsa ba to ayyukansa ba za a karɓe su ba an mayar masa da kayansa an yi masa watsi da kayansa ilimin shi ne sharaɗi fa'alam annahu la ilaha illallah al-imam al-bukhari babi babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal wa qawlu Allah ta'ala fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minati wallahu ya'lamu taqallabakum wa maswaakum fabada'a bil ilmi qabla al shi ne sharaɗi ilimi sannan wa wasilatul ilmi al-kubra al-qira'a hanya mafi girma da mutum zai yi ruku da ita don samun ilimi babu kamar karantu karatu shi yasa za ka ce iqra bismi rabbikal ladhi khalaq خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أكتي أي كراتو ولأجله فالعلم مأمور به saboda tsara addini ne shi ilimi aka yi umarni da shi a wujudan malaban aka ce a nema aka ce a nemi ilimi aka ce a nemi ilimi fa'alam annahu la ilaha illallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi falalolin mai ilimi sahabbai suka tashi kan hadisi ɗaya sai mutum ya tafiya mai nisa الإمام الخطيب يغبو تلتافي الرحلة إلى طلب الحديث يكاو رحلة موسى عليه السلام وإذ قال موسى لفتاه لا أبره حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبة ليه هذا الشيء هل أتبئك على أن تعلمني مما علمت رشدا يجي مدى ما لنيني كوشن علي إيه ما لنيني شرط لعني قائد وجي فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء hatta uhdita laka minhu zikira da ya masa tambaya farko ya ce alam aqul innaka lan tastati'a ma iya sabara ya ba da uzuri haka yi alam aqul laka innaka lan tastati'a ma iya sabar kashi ce ha za firaqu baini wa bainik tafiya ta kane amma dai tunda na haɗu da kai sau na biyu ka bi ta'awili ma lam tastati alaihi sabara sai ba shi labarin. to kaga wannan kenan wa ta'liman sannan shi kuma wanda Allah ya ba ilimin wajibi ne ya karanta ko dai kasancewar wajibu kifaya ko wajibu aini wajibu kifaya wasu suna yi ba laifi shi ma ya zo ya ba su gudunmuwa shi ma ya haɗi ya yi wajibu aini ba masu ko kuma fannin ana da buƙatarsa amma ba wanda yake yi shi kuma ya san fannin to yanzu waje ba alaihi wujuban aini dole karantar da mutane dole karantar da mutane can idan akwai masu karantarwa suna yi to yanzu wajaba alaihi wujuba kifayatin la amma ba masu yi to wajaba alaihi wujuba aini yanzu dole ya karantar da mutane bi a'la rutubati aka sanya ilimi ya kasance neman sa a mataki madaukaci wato sai ka yi shi sannan zaka yi ne sannan zaka yi aiki kada ka sake ka gina wani aiki na ibada ba a bisa ilimi ba ba bisa ilimi ba shi yasa al-imam ahmad rahmatullahi alayhi yake cewa al-ilmu la ya'diluhu shay'un idha sahhat niyyatu ba abin da yake ilimi ba abin da yake ilimi amma da shar'in niyyar mai shi ta inganta nan ake ta tabarta nan ake samun matsala hunalika ta ar-rijal wa tazallu al-aqdam anan ne mala anan ne mazaje suke faɗi kasa rigijib anan ne ake sa ake zamewa a tayil sun kalkashi ko kubewa danya anan ne ake samun matsala Allah ka kyautata mana niyoyinmu yawwa ɗaya daga cikin magabata yana cewa al-ilmu a'zamu ibadati ilimi shine ibadar tafi kowace girma to yanzu nan ya mana bayani akan me ya mana bayani akan hifzuddi wujudan wa adaman shuri'at ahkamun an shar'anta wasu hukunce-hukunce li'ajlil hifzi li'ajlil hifazi ala din saboda a tsara addini wa hurrimat ashiya'u min ajlil hifazi alaihi aidan kaga wujudan wa adaman kenan wasu ababen aka shar'anta da matakan shar'antawa wujuban najban wasu ababen kuma aka hana aka hana su tahriman wa karahatan wasu aka karanta wasu kuma aka haramta to wannan shine shine shine al-maqsidul awwal hibzuddin tsara addini idan ba shi ba al'umma idid dinu lam yakmul fala kana fi dunya eh malam sa'adu rahmatullahi alai malam sa'adu mahmud zungur ya ce in addini ya raunana ba alheri nan duniya in addini ya raunana ba alheri nan duniya in dai ba addini to ba alheri a duniyan nan yawwa shine dinu lam yakmul fala kanat ad-dunya idan addini ba zai tabbata ya cika ba to duniyar ma ta tashi wannan ita ce aqidar ahlus sunna wal jamaa addini muqaddamun ala kulli shay yawa man wajada ad-din wajada kull shay wa man faqada ad-din faqada kull shay shine ake cewa ma za faqada man wajadak wa ma za wajada man faqadak wanda ya rasa ka ne ya sama wanda ya same ka bai rasa komai ba shi ya samu komai to na biyu hibzun nufusi min al ya fata فالأصل فيها أن تحاط بإسمتي فجميع ما من شأنه إرهاقها فامنعه دون مصور بأدلتي فالقتل عمدا بالنصوص محرم وبه القصاص لدفعه بأقوبتي وكالانتحار محرم وكبيرة والمستحل لها والمستحل لها يبوء بردة بل جاز قطع تعبد من أجلها ويحل للمضطر أكل الميتة وجميع ما من شأنه إضرارها فمحرم من أكلة أو شربة أو شربة المقصد الثاني الضروري شين من حفظ النفوس حفظ النفس فرغ ما لن يتشي حفظ النفوس كاجة ترغي كمتاني من المقاصد يا فتح na cikin manufofi ya fata ya kai wannan matashin balarabe yakan ce wa mutum in yana son shi fata saboda fata matashi shine mafi darajar matakin rayuwa matakin rayuwa mafi daraja shine ne shine a ce maka ya fata a ce maka fata a ce maka matashi ba wai yana nufin da matashi kawai yake magana ba a'a أغلى مراحل حياة الإنسان الفتوة al-shabab wal hadatha lokacin da kake cikin kuruciya to shi yasa duk wanda kake son sai ka ci mishi ya fata hibzun nufusi min al ya fata tsara rayukan mutane na cikin al-maqasid manufofin shari'a kuma na tilas ya fata ya kai matashi masoyi fal aslu fiha ai asali a rayuka an tuhata bi ismati shine a gewaye su da kariya shi yasa malamai suke cewa al nufusil ismatu ko su ce jami'un nususi ma'suma illa mastutniyat duk wani rai to ba a yi daka zubar da shi ba ba a yi daka kaɓatar da shi ba sai ne sai wanda shari'a ta togace ta ce rai kaza ya halatta a zubar da shi shi yasa zaka ji ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa ne eh, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathi kaga la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathi baya halatta a zubar da ran a kau da ran musulmi sai a zubar da jinin sa a kau da sa sai idan ya aikata ɗayan abubuwa guda uku yawwa wannan wannan malamai suna cewa mafhumul adad ne la mafhuma lahu wala ibrata bi fi domin akwai wasu halat da shari'a ta zo ta halasta za a iya rasar da ran musulmi ba a cin waɗannan ababen guda uku ba kamar khawarij na in adraktuhum la aqtulannahum qatl 'ad wa samud haka manzon sai ce game da khawarijawa kuma ba sa cikin waɗancan domin sayyidina ali an tambaye su aka ce ahum kuffarun yace bal min al kufri farru yace ahum ahum ahum munafiqun sai yace laysu bil munafiqin فإنهم يذكرون الله كثيرا والمنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا ساكت من هم تتي إخوة لنا بغوا علينا إخوة لنا بغوا علينا أما قومي جاز قتلهم حمد سمع القورية يتي لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود أما ما تتي إيدا ثلاثنا ko to shine wannan sai mun fahimci irin waɗannan nasusa masu zuwa da adadin abu kaza akwai yadda ake mu'amala da su a usulance Allah ganar da mu to shine al'aslu fil nufusil isma eh asalin birran da Allah ya halitta shine to abashi da wannan ne malamai suka ce idan idan cikin mace ittifaqan ittifaqan idan cikin mace ya kai watanni hudu kwana 120 haramun ne a zubar da shi kwana ɗari da ashirin arba'in su uku inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan ثم يكون مثل ذلك علقة ثم يكون مثل ذلك مضغة ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ودقى ولا اللوقة شي ما زم نفس معصومة إيه الجنين الذي بلغ هذا الحد في بطن أمه صار نفسا معصومة ya zama tsararren rai wanda ba a taɓa shi fajami umamin sha'anihi ha, duk abin da ya kasance ta sanadiyarsa za a kau da ran ɗan adam a zidda jininsa famna'ahu duna musawwirin bi adillaci to ka hana yin wannan abin duna musawwirin idan ba ka samo dalilin da ya halasta haka ba bi adillatin da dalilai daga alkur'ani da sunna shi yasa malaman usul fiqh har tantama suke da shi ma suna da tantama suna da tantama da sabani akan hal ya juzul qiyas fil hudud ya halarta haddi musamman haddin da zai kai na kisa ya halarta abu ba nassi a kansa a yi ƙiyasin wata nazila sabuwar mas'ala akan wata tsohuwar mas'ala kamar yanzu akwai ƙasashen da suke tabbatar da haddi na kisa ga mutumin da aka kama shi yana safarin miyagun kwayoyi kamar saudi arabia idan aka kama mutum da miyagun kwayoyi to hukuncinsa lahira kawai zai tafi yuktalu haddan ba nasi amma sun yi kiyasi to malamai suna da saɓani akan irin wannan kiyasi suna cewa mutumin da yake kawo ƙwayo ɓannasta ta fi mutumin da ya zara takobi yana halakar da mutane ina jin ba a fi sati ɗaya ba nake karantawa wani masani yake cewa da za a yi ƙoƙarin magance matsalar miyagun ƙwayo da kayan maye a ƙasar nan tamu ta najeriya to za a iya an magance matsalar kidnapping da banditry da insurgency kashi sittin cikin ɗai wallahu alam bincike yi na tsaro bincike na na sociology hadda ma psychology ya tabbatar da wannan domin masani ne to kun shi ne wannan saboda haka ga shi na falƙatulu amdan bin nususi muharramu kashe rai da gangan an haramta shi da gangan mutum ya kashe wani rai وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطعا إن دي مؤمنين to ba zai kashe dan uwansa mummuni ba sai dai da kuskure kaga mafhumul mukhalafa na ayar shine mai la yaqtulu mu'minun mummuni ba zai taba kashe wani dan uwansa mummuni da gangan ba to hatta kafare akwai annufusul ma'suma a cikin su mun san wannan ai kafirai a cikin su akwai annusumun ba'annu su ne ma jullu ai muna da ahlul zimma nufusuhum masuma muna da muna da muna da muna da almusalimun ko almuahadun kai su ma ne su ma nufusuhum masuma sannan sannan muna da akwai akwai akwai akwai akwai ahlul zimma akwai muahadun sannan kuma akwai su uku ne me cikon na ɗaya akwai ahlu zimma ahlu zimma su ne kafaran da ake zaune da su asalin dama sun ce su ba za su shiga musulunci ba amma ba za su yadda a cutar da musulmai ba har ma wasu su sukan ce sun yadda a yi musu tatbikin wasu hukunce hukuncen shari'ar musulunci waɗannan su ne ake ce musu ahlul zimmati sai al-mu'ahadu al-mu'ahadun su kuma su ne waɗanda Eh, aka yi ana yaƙi da su to amma sai me sai aka yi alƙawari na wani lokaci cewa a dakatar da yaƙi misali eh, za su yi bikinsu na nasu na addininsu kuma suna yaƙi da musulmai sai su nemi cewa a yi hudina sulhu kenan a ɗibu wata hudu ba za a yi yaƙi ba to daidai wannan muddar ta watanni hudun to ita ce ake ce mata ake ce mata muddatul hudna shi kuma wanda yake cikin wannan yanayin malaman fiqh suna ce mushi mu'ahad to shi ma nafsu ma'suma ba a taba shi na uku na tuno shine musta'aman musta'aman wai musta'aman musta'aman kafiri ne daga ƙasar kafirai sai ya shigo ƙasar musulmai da doka ya cika sharɗin shiga misali yayin kidisa ya zo zai kasuwanci ko ya zo zai wani research kuma an tabbatar da cewa shi ba ɗan leƙen asiri ba ne ya zo ne ya amfani kansa to haramun ne wani musulmi ya kashe shi waɗannan su ne nufusul masuma a ɓangaren kafirai amma kafiri muharibi to nafsuhu laysat masumatan yamuwa mun gane ai wa kalin wa bihil qisasu sannan kuma da saboda a tsara rai ne alƙisasu ƙisasi da daf'ihi bi uqubati aka samar da ƙisasi domin a tunkuɗa kisan kai bi uqubatin ya zama uquba ya zama ya zama sakamako ladabtarwa ga shi su waɗannan malamai suna cewa hikimar su ita ce malamai suna cewa al-qisas al wal hudud zajira zajira zajira suna daka tsawa mutumin da ke tunanin da zai yi kisan kai sai ya tabbatar da cewa akwai ka'idar akwai ka'idar walakun fil haya wadda balarabe yake cewa alqatlu anfalil qatl alqatlu qatl ya san cewa idan ya kashe shi ma za a kashe shi ya san akwai ƙa'idar wa na alayhi fiya annan nafsa bin nafsi zai je ya kashe wani to kaga zajira ke. sannan jabira za a masa in yayi ana tsammanin wannan ya saryar masa da zunubin da ya aikata idan wani ya kashe wani shi ma aka kashe shi a shar'ance to an saryar masa da zunubin sai yanzu bai da zunubi Sau da haka akwai jabrun akwai zajirun a cikinsu wa kalintihari muharramun wa kabiratun haka nan alintiha suicide mutum ya kashe kanshi shi ma muharramun an haramta shi saboda mai saboda tsararai ba a yadda ka kashe wani ba ba a yadda ka kashe kanka ba sau da ranka ba naka ba ne nawa ka siya dala nawa wani ya siya ransa so daga intihar haramun ne man qatal nafsahu bi shay'in udhiba bihi yawm al-qiyamah haka manzon sama ya faɗi hadisi ingantacce duk mutumin da ya kashe kanshi da wani abu to da wannan abun za a rika gana masa azaba ranar gobe alkiyama shi yasa a a bayanin Hausawa saboda su ci gaba da tsoratar da mutane duk wanda ya kashe kanshi dan wuta ne har abada a'a ba haka suke cewa ba duk wanda ya kashe kanshi ya mutu kafiri ko ba hausa suke cewa ba <laughs> to intihar kenan wa kal intihari muharramun haram ne wa kabiratun kuma babban zinubi babban zinubi wal mustahillu laha mutumin da yace halas ne mutum ya kashe kanshi nan ma la raddi yake raddi ne yake yi ga waɗanda suke halasta wa wasu cewa تجوز العملية الانتحارية لأناس نتوى يا ألست متنزي إيزوى يساوى كان فبوم يشجتكم مجئيا كوي شيكي نيتاشي دش أقول يقول نسق هل السهقة تشيني هكونشي نيتانني يتوى المستحل لها يبوء بردتي mutumin da ya halasta cewa wani zai iya kashe kanshi da sunan al'amaliyyar intihariya har ma suka canza wannan abun suna suka kira shi da al'amaliyatul haka suke ce masa al'amaliyatul istishhadiyya yan harka kenan yan a motsa zaka ji suna kiransa da al'amaliyatu al-istishhadiyya ba za cewa ma al-intihariyya to shine ce bu'u bi riddati wannan zai dawo a matsayin ya bar musulunci domin a halla shay'an harramahu Allah tabaaraka wa ta'ala ya halasta abinda Allah ya haramta bal jaza qat'u ta'abbudin min ajliha kai ya halasta a yanke ibada min ajiliha saboda tsararai kun ga yanzu nan mun samu mai ta'arudul maslahataini ta'arudul maslahataini ga maslahatu hibzid ga kuma mai maslahatu hibzun mutum yana sallah sai ya hango wani yaro zai fada rijiya ko kuma a kofar na ga ku bauchi barakallah ko ina akwai musallaya da ka dan mutum sai kaga wasu suna sallah da ka dan mutum wajen sai kaga ana sallah <laughs> ko to shikenan ana wannan sallar sai ka hango wani yaro zai faɗa rijiya ko kuma wani ya zo a arkice da mashin zai kaɗe shi ya take shi to ya halatta a yanke sallah domin ka je ka ceci wannan yaron ko ana cikin sallah aka ce wayo Allah a kawo gudunmuwa gobara wal iyadu billah to jaza qat'u salati saboda wancan saboda hibzun nafsi ne domin da aka yi ihun nan kila akwai mutane a ciki kila akwai wani gungu ba zai iya tashi ba shine bal jaza ta abudin min ajliha ya halatta saboda a tsara rai ya halatta a yanke bauta bauta kuma tana cikin ne tana cikin addini wa yahillu lil mutarri aklu al saboda a tsararai ya halatta lilmuttarri ga mutumin da ya shiga halin matsi aklul maitati ya ci mushi malamanmu na fito suka ce hayye guziri da shi ya ci sannan ya ɗiba ya sa a kwanansa ko ya sa a burgamansa a jakarsa in ya je inda zai samu abinci ko da bara zai to ya bara ya sama eh, a nan kuma bara يتتشي حلف يتتشي أخف يوه شو موش شيني كرشون بخنشي شيني آخر الكي أما برا كي خافن برا ما ساتا إي دا da sata da cin mushi wanne zai Eh? <laughs> ya ci mushe ya ci mushe ko ya sata ga abinci ya ce a bashi an ki a bashi ya roƙa an ce ba za a bashi ba ga kuma abinci sannan can wajen ga wani mushen rago nan eh? sata ta fi sauki kwarai da gaske Allah shi kyauta <laughs> amma amma amma da bara da taimama mutum ne sai ya zo ana sai da ruwa alwala ta kama shi gashi nan lokacin sallah zai fita shi ko bai da kudin siyan ruwa kuma bai samu ruwa ba amma sai da ruwan ake ga fiye wata nan ana ba wanda zai kuma bai da kudin da zai siya amma idan ya roƙe su za su ba shi ruwan to nan me yafi yayi taimama ko ya roki ruwa eh? to wasu malaman fiqh su kuma sai suka tafi can wajen hibzul irbi suka ce yayi taimama domin dama ai Allah ya halasta taimama ya tsara mutuncin shi kai ya bara <laughs> to haka za ku ta ganin ire-iren su suna nan bari mu tsaya mamakai ina jin karshen baitin nan shi kenan wa jami'u ma min sha'nihi haka hakanan duk abin da zai cutar da rai abin da ka san in ka ci zai haifar maka da ciwo ko abin da in ka sha zai haifar maka da ciwo ya haifar maka da rashin lafiya ko ya ratan maka da ranka to duk wannan fa muharramun min aklatin aw sharbati ko wannan abincinsa za a yi ko shansa za a yi haramun ne shi ya sa ne daga cikin manufofin aiko manzon Allah su sama yuhillu lahum at-tayyibati wa yuharrimu alaihim al-khaba'itha shi ya sa kullu khadisin muharramun fi shar'ina wa kullu tsayyibin halalun fi shar'ina saboda ne min ajli hifazi ala an-nufus saboda a tsara rayuka duk abin da ya kasance lafiyayye ne aka tabbatar da ba zai cutar da jiki ba ba zai haifar da wata jinya ba ba zai haifar da wani rashin lafiya ba to asali a shari'an mahalal ne duk abin da kuma zai cutar da jiki ya haifar da jinya ya haifar da rashin lafiya to shi kuma asali haramun ne a shari'an mun gane ai wannan ka'ida ce ita ma filma kulaci wal mashrubat a cikin sha ababanci ababanci da kuma ababan sha Allah ya ganar da mu insha Allah ta'ala idan muka zo gobe sai mu tashi hibzul uquli shine na uku ko tsara hankula tsara hankula da kuma irin yadda shari'a ta ba hankali mahimmanci da girman hankali a cikin shari'ar musulunci ina da wata barin ba ku jinga gobe kowa ya je ya binciko malamin qayyim ya ba mu wata ka'ida a cikin almanarul munif fi sahihi wa da'if yace kullu hadisi fihi zikru fadli al-aqli fa huwa mawdu'un duk hadisin da yazo yake magana akan falala hankali to wannan hadisin bai inganta ba hadisin ƙarya ne ma to kuma gashi ana nuna mana hankali na da muhimmanci zamu ji yadda hankali ke da muhimmanci kowa ya je ya binciko me yasa ba wani hadisi ko kwara ɗaya da ya inganta da yake bayani akan falala hankali assalamu alaikum wa rahmatullah ko na manta ba ku fiti ku tuna min yawwa <laughs>